A ƙasar Nijar mafi yawan al'ummata musulmi ne, addini ya tilasta sanya hijabi ga ɗiya mace, Ostaz Risa Mamman, babban sakatarin watsa labari da sadarwa a harabar sa ido ga tafiyar addini na yankin Agades ya yi ƙarin bayani a kai. Addinin Islama ya bayyana cewa jikin mace gaba ɗaya yana jan hankali, kenan ya kamata ta kare kanta ta hanyar rufe jikinta sosai da tufafi. An ce ya kamata mace ta saka hijabi. Irin hijabai da muke gani ba su bane addinin Islama ya ce a saka, domin hijabai ne masu rariya. Alhali ana son a rufe jikin mace sosai. Tilas ne ga ɗiya mace ta saka hijabi, musamman idan ta fita daga gidanta. A ganin Halima Ilyas, ɗaliba a makarantar allo ta Ibini Temiya ta agada sanya hijabi ya zama sabo a gare ta, hakan kuma tun tana ‘yar karamarta. Komi ke dalilin wannan zaɓin nata? da Ya kamata mace ta riƙa lullube jikinta a duk inda ta musamman ma lokacin tahiya makaranta. Malaman mu sun ba mu tarbiyya bai kamata ba a ce ɗiya mace tana fita ba ta tare da hijabi. Na fara sa ijabi tun ina ‘yar karamata, tun kan in yi wayo lokacin muna ƙanana an muka taso dai da shi hakan. Duk wanda sa ma hijabi saboda Allah, Allah ma zai ba shi al'ada kullum dai lokacin da za na fita ina sa ijabi saboda in rufe jikina saboda mace ana so ta suturta kanta saboda haka nan ne nake yawan sa ijabi saboda addini ne nake sa shi ijabi saboda in kare maka ina mutunci saboda in kana tahiya ma da ijabin ka ko mutane ka gamu da saman hanya suna iya baka darajar ka bamban da wasu yan matan da ke sanya hijabi dan bada sai ga kulawar mahaifan nasu ko kuma don gujewa tir da Allah wadai na mutane da za su iya dumawa kan batan batan da suke ciki bari mu saurari shaidar ɗaya. daga 'yan matan da suka zaɓi halin ɓoye kansu. To ni sa ijabi na in ina son fita ba da riga sai su can sai in sa shi ko kuma in za na fita kan gar ƙananan kayana saboda 'yan gidanmu kasa ga kananan kayan da nake sada saboda shi ijabi yanzu in kana da kaya kanana ka bi titi an fi zagin ka amma in ka sa 'yan riga daga ciki ba a san wace irin riga kake sada an dai ka kana da ijabi ba a cewa wani abu kamar daga ku zuwa unguwarku inda aka san ka amma da ba a san ka ba sai ka fidda shi ka ba mai tebur shi ya ce ya baka bakan lera sai ka fidda ijabin ka sa shi ka kulle shi in so ka tayyaka buwatkin ka Batun sanya hijabi ra'ayin jama'a a ƙasar Nijar ya sha bambam inda canza al'adu ya ratayu ga alaƙa ta gani aikoyi